Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a BOA Hausa ko kuma sashen Hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 4 ga watan Yulin 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Hadiza ba mukanin labarai. a ta bakin jami'an majalisar ɗinkin duniya barin wutar da aka yi a daren talata da ta gabata a babban birnin ƙasar libya wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 44 wasu rahotanni ma na cewa mutane 55 ne suka mutu kwana ɗaya bayan da wasu hotuna da ke nuna yanayin tashin hankali da ake ciki a wasu cibiyoyin tsare bakin haure guda biyu a jihar texas sun bayyana a yanar gizo cewa shugaban trump ya ce inda yawancin bakin hauren suke yanzu ya fi masu akan inda suka fito kanin labaran kenan A jamhuriyar Nijar a yau ne ministocin harkokin wajen kasashen Afirka suka fara gudanar da wani taro don duba shawarwarin da za su gabatar wa shugabannin kasashen a taron da suke yi na kungiyar haɗin kan Afirka. To ko me taron ya fi mai da hankali a kai? na fatan baje wasu muhimman batutuwan da ke da nasaba da sha'anin tattalin arziki musamman yarjejeniyar bunƙasa kasuwanci a tsakanin ƙasashen wannan nafiya da ake kira zelekaf dalili kenan aka haɗa ministocin harkokin waje da takwarorinsu na kasuwanci da na kuɗi don bullo da shawarwarin da za su ba da damar soma wannan sabuwar tafiya Haka kuma za a ji cewa rahotanni daga yankin Ijegu na jihar Legas na cewa akalla mutane biyu sun mutu da dama kuma sun jikkata sakamakon fashewar bututun mai. Muna tafa da ƙarin bayani. Sannan muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar za ta gabatar, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. a ta bakin jami'an majalisar ɗinkin duniya barin wutar da aka yi a daren talatar da ta gabata a babban birnin ƙasar libya wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 44 wasu rahotannin ma na cewa mutane 55 ne suka mutu sama da mutane 130 kuma suka ji rauni na iya zama laifin yaƙi a wajen wata cibiyar tsare mutane a babban birnin tripoli jiya laraba waɗanda suka tsira da ransu sun ga yadda masu bincike suke tona ɓarguzan gine-ginen da suka faɗi bayan sun kwashe lokaci mai tsawo a waje ba tare da abinci ko ruwan sha ba mu zaman lafiya kawai muke so a cewar wata mata 'yar somalia wanda ta fake a ƙarƙashin wata bishiya yayin da jami'ai ke neman gawarwarki har zuwa rana matar kuma ta ce daga somalia muka je yamen daga dan muka je sudan sannan muka zo nan nan din ma ba bambanci da somalia a wani ɗakin ajiye gawarwaki da ke birnin tripoli an nan nannaɗe gawarwakin don a gudanar da bincike na musamman a kansu a yayin da waɗanda suka ji rauni a asibitin kuma ake yi musu jinya wasu ma ba sa cikin hayacinsu. su kwana ɗaya bayan da wasu hotuna da ke nuna yanayin tashin hankali da ake ciki a wasu cibiyoyin tsare bakin haure guda biyu a jihar texas suka bayyana a yanar gizo cewa shugaba donald trump ya ce idan yawancin bakin haure suke yanzu inda suke ya fi musu akan inda suka fito idan har bakin haure ba sa jin daɗin yanayin da suke ciki a cibiyoyin da aka gina musu kawai ku faɗa musu kada su zo ƙasar mu abinda trump ya rubuta kenan a shafinsa na yanar gizo jiya laraba ya ƙara da cewa kun ga an warware duk wata matsala Trump ya ɗora laifin matsalar bakin haure akan abin da ya kira dokokin shiga da fice na 'yan Democrats. Mutane, mutane ne waɗannan sun zo amurka don neman kansu rayuwa mai kyau abinda sanata chuck schumer jigo a jami'ar democrat ya rubuta kenan a twitter a matsayin mai da martani ga rubuce-rubucen trump ya kara da cewa lokaci ya yi da ya kamata shugaba trump ya tuna da abubuwan da amurka ke karewa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Alhamis, Amurka ke bikin zagayowar ranar samun 'yancinta a lokacin da ake wasan harba wuta a sama da dare da ake kira fireworks da turanci. Iyalai da abokan arziki kuma sun tattaru don bikin ranar a fadin kasar Bayan haka, shugaba Donald Trump zai yi wani ɗan jawabi ga al'ummar kasar Bukukuwan ranar 4 ga watan Yuli na tunawa da lokacin da Amurka ta ayyana samun 'yancin kai daga Ingila a shekarar 1770. 46 a babban birnin kasar wato birnin washington bikin ranar ya janyo dubban mutane zuwa wurin da ake kira national mall a birnin a wannan shekarar shugaban trump ya sanar da cewa za a gudanar da sararwa da ake yi wa amurka don nuna mahimmancin karfin ikon sojojin kasar kuma za a nuna jawabinsa daga nan matakalar benin lincoln memorial jiya laraba trump ya rubuta a shafinsa na twitter cewa za a yi bikin da ba a taɓa yi irinsa ba an sako wani ɗaliban ƙasar australia wanda aka tsare a korea ta arewa fiye da mako guda prime minister ƙasar australia scott morrison ya shaida wa 'yan majalisar dokokin ƙasar a wani zaman majalisa da suka yi cewa an saki alex sigley kuma yana cikin ƙoshin lafiya a lokacin da sigli ya isa tashar jirgin saman beijing yau alhamis da safe ya faɗa wa manema labarai cewa ina lafiya kalau a yayin da ya yi watsi da tambayoyin da aka yi masa akan tsare shin da aka yi mahaifinsa gari ya faɗa wa manema labarai a garin perth inda suke zama cewa daga baya alex zai je kasar tokyo don ya haɗu da matarsa yuka morinaga 'yar kasar japan sigli dan shekara 29 da haihuwa ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun 'yan ƙasashen yammacin duniya da ke karatu a pyongyang wanda ya ɓace a ranar 25 ga yuni yaransa sun suka fara damuwa da suka lura kwana biyu bai hau shafukan sada zumunta ba inda yake yawan sanya hotunansa na lamurin yau da kullum a ƙasar. yau alhamis kasar pakistan ta sanar da cewa prime minister kasar imran khan zai kawo ziyara nan birnin washington dc don ganawa da shugaba donald trump a ranar 22 ga watan nan na yuli mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen kasar mohammed faisal ya ce khan zai kawo ziyara ne bisa gayyatar trump ya zuwa yanzu zai dai gwamnatin trump bata fadda wata sanarwa a hukumance ba game da ganawar. Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu sai rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar a yau ne ministocin harkokin wajen kasashen Afirka suka fara gudanar da wani taro don duba shawarwarin da za su gabatar a taron shugabannin kasashen da na gwamnatoci da za su gudanar ranar bakwai ga watan Yuli a garin Yamai. A ƙarƙashin inuwar ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta AU. Ga rahoton da Sulaimun Barma ya aiko mana daga Yamai. Taron wanda ke zama na share fagen taron kolin kungiyar tarayyar Afirka na fatan baje wasu muhimman batutuwan da ke da nasaba da sha'anin tattalin arziki musamman yarjejeniyar bunƙasa kasuwanci a tsakanin ƙasashen wannan nafiya da ake kira zelekaf dalili kenan aka haɗa ministocin harkokin waje da takwarorinsu na kasuwanci da na kuɗi don bullo da shawarwarin da za su ba da damar soma wannan sabuwar tafiya malam kalla hankurau shine ministan harkokin wajen jamhuriyar niger na farko ana bikin fara aiki da wannan sabuwar zarshesheniyar da aka ce ma zandeli libre continental kuma ana wannan taron duka shugabanni don adiba a cikin wata shida duk abubuwan da an ka azama eh, wannan kwamite nauyi na president goma sha biyu shin ina an ka kon ina aikin da sun kai ko a yi na'am ko ko a ce ba su yi gudu ba su ƙara kuzari da bidishe na na kungiyar afirka da wannan sabin eh, tsari da an ka yi na'am da shi bara Eh, kaka ya kamata a yi aiki da shi da matsalolin zaman lahiya da kiwon lahiya da abin da ya dami afirka da yaƙi da wa'annan 'yan ta'adanci Najeriya na daga cikin kasashen da a tashin farko suka nuna ɗari-ɗari a kan wani yarjejeniya ta cire shingayen cinikayya a tsakanin kasashen Afirka. To amma a wannan karan ƙasar ta zo da niyyar shiga sahu in ji mustapha suleiman mukaddashin ministan harkokin wajen tarayyar ta najeriya kasata tana goyon bayan wannan tsari wato najeriya ta zo da niyyar rattaba hannu a kai kenan insha allah ba fargaba yanzu mun zo da sakon wa juna mun zo da sakon bawa juna haɗin kai da shauransu rikicin ƙasar libya na ci gaba da ƙara ta'azzara inda a baya bayan nan 'yan bindiga suka hallaka goma 'yanci ranar da basu ji ba basu gani ba lamarin da ya sa kungiyar au ke kara jaddada cewa hanyar diplomasiya ita ce hanya mafi a'ala wajen warware irin wannan kulli muna allah wadai da ci gaba da wannan yaƙi mu abin da muka so kwanci hankali a bari libi cikin diplomasiya ta samu kwanci hankali eh, ko ina inda adda 'yan ta'addanci a yaƙe su a kore su kawai da aka yi siri da iraq sannan irin wannan abun da ya faru bai ƙara hukana bai ƙara faruwa sai ka ga hankali kwanci ya samu kamar wadda afirka ta ce tayar wannan wannan bindigogi a ƙarishin ƙaransu nan da shekara biyu muna fatan wannan abu ne ya shugaban hukumar gudanarwar kungiyar tarayyar afirka musa faki muhammad da ke magana da yawon kasashen wannan nafiya na cewa il est également un clair message à nos partenaires notamment du conseil de sécurité des nations unies muna son mu jaddadawa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya cewa afirka shirye take ta sauke dukkan nauyin da ya rataya a wuyanta wajen tabbatar da tsaro da zaman lafiya kungiyar au mai shekaru 56 da kafuwa na fama da kalubalen cikin gida lamarin da ya tilastawa shugabanninta zaftare kaso mai tsoka na kudaden gudanarwarta na shekara-shekara yayin da ɗaya bangare kasashe da dama suka gasa biyan kudaden tarbacin da ya wajaba a wuyansu abin da ya sa musa faki muhammad kiran irin waɗannan kasashe su farka daga barci sule umuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar allah allah allah haɗa kanmu a kanmu so juna manufar mu anan da mu tangana A gai da Sulamu mini Barma, to daga batun taron ministocin kasashen Afirka a jamhuriyar Nijar sai kuma batun wata gobara a jihar Legas da ke Najeriya. rahotanni daga yankin ijegun na jihar na cewa akalla mutane biyu sun mutu yayin da dama suka jikkata a sakamakon fashewar bututun mai na kamfanin mai na najeriya wato nnpc da masu satar man fetur suka yi a yankin ga rahoton da wakilinmu babangida jibril ya aiko mana daga lagos rahotanni da ke fitowa daga angon ijegun wani yanki na jihar lagos na cewa mutane akalla biyu ne suka rasu yayin da mutane da dama suka samu raunuka sakamakon fashewar bututun mai da masu satan mai suka yi a yankin rahotanni da ke fitowa daga yankin na ijegun na cewa motocin mutane fiye da talatin ne suka kone kurmus yayin da wasu mutane da dama suka samu raunuka malam idris abubakar muhammad shine babban jami'in hukumar bada agajin gaggawa mai kula da yankin kudu maso yammacin najeriya kuma ya yi karin haske game da yadda lamarin ya auku a yau ranar alhamis kamar karfe biyar na safe mutane masu kokarin satar mai daga bututun mai na nnpc a unguwar ijegun da kenan nan lagos suka fasa ainihin bututu suka kuma kokarin jan mai a cikin tankoki guda biyu sun gama cika tanka guda ɗaya a ƙoƙarin da suke na cika tanka ta biyu da mai sai ma'aikatan tsaro suka samu labari suka kuma iso don su hana wannan aika-aika a ganin wannan mutane sai su barayin mai suka sanya wuta a man da suka sata a cikin wannan hargagi sai wutan nan ta bazu har zuwa ga ainihin inda suka fasa wannan bututun mai so a dalilin haka su wannan mutane barayin mai guda biyu suka rasa rayu rayukansu kuma kadarorin jama'a a musamman motoci fiye da talatin suka kone. Ita ma wannan jami'ar hukumar ba da agajin gaggawa jihar Legas ta yi bayanin cewa. Currently, we are at the top of situation. We have been able to curtail the fire to minimal rate. Yanzu mun shawo kan lamarin kuma muna baiwa jama'a tabbacin cewa an shawo kan wutan kuma an kashe shi. To kowane kira hukumomi ke da shi ga jama'a na magance a lamari irin wannan a nan gaba ga dai Malam Idris Abubakar na hukumar ta nema. Har kullum muna ba mutane shawara cewa ainihin duk wannan abubuwa da ake yi na aika-aika akan yi su ne a inda mutane suke duk lokacin da mutane suka ga ana irin wannan aiki a wannan zamani da kusan kowa yana da waya hannunsa ya kamata da gaggawa mu ainihin sanarwa hukumomin tsaro saboda wannan abu a zo a yi maganin sa kafin ya zama itilafi irin wannan gobara sakamakon fashewar bututun mai ko kuma motar daukan man fetur da ba sabon abu bane a najeriya domin ko a kwanaki ukun da suka gabata wata motar tankan mai ta fada jihar benue tare da halaka mutane fiye da hamsin tare da jikita wasu da kuma hasarar dukiyoyi da dai kokarin jin ta bakin hukumomin matatan man fetur ta kasa nnpc game da aukuwan wannan lamari ya ci a can baya dai hukumomi na gargadi ga jama'a da su gaba da kai rahotannin masu fasa bututun man fetur domin sata da kuma da shan alwashin ɗaukan matakan da suka dace cikin gaggawa na magance aukuwan hakan a nan gaba babin ya murya amurka daga lagos Madalla a gaida baban gida Jibril. Masu sauraro kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogon ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe da minti goma sha shida. To yanzu kuma ga Hauwa Umar da shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki wacce masu iya magana suka ce babu mai fushi da ke lalle kuwa sun yi gaskiya. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar mafitsara wadda kwayoyin cuta nau'in bakteriya ke haddasawa. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da da shahararren asibitin nizamiya na kasar turkiya da ke abuja likita barka mu da wannan lokaci masu sauraron barka da wannan lokaci masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar mafitsara wanda kwayoyin cuta ke haddasawa wato urinary tract infection da turanci kwayoyin cuta ne sai su shiga mafitsara sai su kawo matsaloli a lokacin da komai yake yadda ake so lafiya lau babu wata kwayar cuta a mafitsara tun daga koda har zuwa wurin fitar da shi fitsarin to amma idan aka samu wani dalili da zai sa kwayoyin cutar nan su shiga kuma sai su hayayyafa sai su kawo matsaloli a cikin mafitsarar wannan shi ake cewa urinary tract infection da turanci to likita me ke kawo wa'annan kwayoyin cutar kwayoyin cutar nan sukan shiga mafitsara ne ko dai hanyar ya kasance ta jini ta hanyar jini suka je su samu kansu a cikin mafitsara ko kuma ta hanyar mafitsarar su shiga cikin balan-balan da ke tara shi fitsarin kuma su yi sama mafi yawanci cuta ce da take a yara ƙanana amma kamar shekarar farko da maza da mata hatsarin su duk ɗaya ne amma bayan shekara guda a yawanci 'ya'ya maza ba su fai samun wannan matsala ba 'ya'ya mata sun fai samun kusan kafin ka samu yaro ɗaya namiji wanda ya haura shekara guda da wannan cutar uci za ka samu yara mata mata kamar goma wannan kuma ya danganta ne saboda yanayin mafitsarar tasu a wurin fitar da fitsarin na mata gajere ne ba kamar na yaya maza ba menene alamomin wannan cuta mutum yake nunawa da za a gane cewa wannan wurin ya taɓu ko kuma akwai kwayoyin cuta da suka haddasa wani matsala cutar UTI din ita kala-kala ne ya danganta ga wani bangare ne ya shafu a koda ce ta shafu ko kuma a balan-balan din ne ko kuma ƙasan balan balan din ne wato hanyar da fitsarin ke fita idan can sama ne wato wajen koda kenan yawanci yana zuwa da zazzabi mai tsanani ya kawo amai ko kuma mutum ya rinka jin aman sannan ciwon kwibi kwibin da ya shafa din idan duka biyun ne zai zama kenan kwibin hagu da dama in kuma gefe ɗaya ne to gefen da abin ya shafa a wani lokaci akan iya samun mutum ya samu musamman a yara din su samu wannan uti ba tare da suna da wani alamu ba wasu akan ga yaro kawai ya ki girma sai lokacin da ake binciken dalilin da ya sa yaro ya ki girma din sai a gano cewar yana da wannan urinary tract infection ne kenan shi a irin wannan ba lallai a ga wasu alamu ba sannan a jarirai suna iya zuwa kamar alamun kowace cuta misali ya kasance baya ki cin abinci ya zazzabi ko wani lokacin har su fara girgiza da sauransu saboda haka za ta iya zuwa ta hanyoyi da dama. Kamar yara 'yan shekara nawa ne suka fi kamuwa da wannan cutar? To kamar su waɗanda aka haifa misali watan farko idan an samu matsala ko ta wurin haihuwa ko wurin da aka haihun wato yana nufin kamar a ce wurin da aka haihun ba wuri ne mai tsafta ba ko kuma ita mahaifiyar ta samu matsala na infection ɗin lokacin haihuwa sai jaririn ya ɗauka to ana iya samun wannan UTI sosai. Bayan shekarar farko yara yara mata sukan yawan samun UTI saboda kasancewar musamman 'yan kanana da ake kaiwa irin makarantar da ake cewa crèche kenan ko pre saboda idan sun yi je banɗaki sun amfani da banɗaki wurin wanke su idan ya kasance an wanko ƙwayoyin cuta daga wajen bayan gida a kayo gaba da su suna iya shiga mafitsarar nan sai su kawo wannan UTI kuma yana daga cikin dalilan da yasa 'yan kananan yara 'yan mata suke samun wannan abin yakan yawa akan samu idan mafitsarar mafitsarar na hanyar da duk tun daga kan koda har mafita idan an haifi mutum da matsala da su wasu akan samu matsala wurin wato abnormal to urinary tract sai kasance fitsarin baya wucewa yadda ya kamata to waɗannan su ma sukan samu matsalar UTI akwai waɗanda kuma idan shi wannan balan na fitsarin ya matsa da karfi don ya fitar da fitsari ta kasa wani fitsarin yana iya komawa sama ya har wajen koda abinda ake cewa reflux to su ma suna samun uh, urinary tract infection saboda kai akan samu dalilai da dama da yake sa a samu urinary tract infection a manya musamman maza wanda suke da abin da ake cewa prostate idan ya fara girma saboda Ah, fitsarin baya fita sosai shi su ma sukan suna cikin hatsarin samun urinary tract infection din nan duk dalilin da zai hana fitsari ya fita sosai ya rinka taruwa a cikin balambalan din bulada din nan zai iya kawo mutum ya samu urinary tract infection misali zaka ga masu rike fitsari watakila sai su jima ba su yi fitsarin ba ko da suna jan fitsarin ko kuma ba su samu inda za su yi shi ba shin yawan yin hakan shi ma yakan kawo wannan cuta eh shi ma yana da matsala da bukatar idan mutum ya ji fitsarin nan to ya fitar da shi saboda idan eh, bai fitar da shi ba zai taru shi kuma fitsarin in ya tsaya zai iya zama matsala yadda kwayoyin cuta za su iya girma a cikin shi amma in an kokarin fitar da shi duk lokacin da aka ji shi to yana taimakawa wurin wanke ita kanta mafitsarar saboda wurin fitar tashi sai ya kasance kwayoyin cutar ba su samu dama su daɗe a cikin mafitsarar da har za su hayayyafa su kawo matsala ba. To likita menene illar cutar mafitsara idan ba a ɗauki matakin da ya dace ba? ba. To akwai illa ta yanzu yanzu misali zazzabin nan ciwon kuibi da sauransu sannan kuma akwai illa da take ta nan gaba wanda yawan wannan urinary tract infection yana iya taba koda yana iya lalata koda sai zama koda ta samu matsala nan gaba cikin wani lokaci kuma sai mutum ya iya samun hawan jini saboda wannan kamar ya za a cewa suka kenan wanda idan yana taba kodan nan za a samu wurin da kamar ya yi ciwo ya warke to wannan tabon sai zama dalilin da zai sa mutum zai samu hawan jini nan gaba ya zama kenan koda ta samu matsala idan mutum ko kuma yaro ya kamu da wannan cutar idan har an ɗauki matakin da ya dace yana iya warkewa ya eh, ana warkewa sosai da an tabbatar da cewa akwai urinary tract infection akwai magunguna da ake bayarwa idan ya sha kuma sai ya koma sai a sake gwada fitsarin a duba a duba idan akwai alamu in kuma sun tafi shi kenan akwai waɗanda suke da cutar reflux nan wanda da fitsarin yake daga bulada wato balan-balan da ke tara fitsarin ya yi sama yana koma cikin koda waɗansu daga ciki akan duba halin da idan ta kama akan sa su su rinka shan magani na rigakafi har zuwa tsawon watanni kamar shida ko abin da ya kama da haka ya danganta ga yanayin abin da aka gani a wurin bincike kamar wasu matakai ya kamata a ɗauka domin rage yawan cin karo da wannan cuta to musamman ga yara ƙanana wanda ake kula da su da bukatar wanda suke kula da yaran su fahimci cewar idan za a wanke musamman 'ya'ya mata a fara wanke hannu tukunna sannan a wanke gaba sannan a wanke bayan saboda kada a dauko kwayoyin cutar da suke cikin bayan gida a kawo su mafitsara wannan musamman a makarantu yanzu da ake kai yara ƙanana tun suna kusan shekara biyu da kuma gidaje inda ba iyaye ne ke hidimar 'ya'yan ba da buƙatar duk wanda yake kula da yaran a koya masa ya fahimci wannan idan aka ɗan waɗannan matakai za a dan samu sauƙin Ah, shi wannan urinary tract infection ah, wasu alamomi da za a iya gani na shi wannan urinary tract infection zai iya zama yaron da baya fitsarin kwance a da sai yanzu a fara ganin yana fitsarin kwance ko kuma yaro yana yawan cewa cikin shi yana ciwo ah, idan aka duba sai a ga inda yake nuna wajen mara ne yake ciwo ko kuma wajen kwibinsa yake ciwo wasu akan gane cewar akwai matsala ne sai idan sun zo da wani ciwon ko an je yin wajen scanning sai a ga cewar mafitsarar na da matsala da can ba a san da ita ba ma sai a wannan lokaci to dai yana daga cikin dalilan da yasa idan mutum ya zo da rashin lafiya ko da kwaya ɗaya ce ko da an santa sai a duba sauran matakai misali mutum yaro ya zo da zazzabin cizon sauro zazzabin cizon sauran nan zai iya kama da urinary tract infection din nan kuma shi ma urinary tract infection zai iya kama da zazzabin cizon sauro dalilin da yasa kenan za ka ga wasu asibitoci inda yaro ya shigo da rashin lafiya ko yaya ne ana gwada fitsarin saboda saboda za ta iya zama kuma cikin mutum a jikin mutum ba tare da an ga wasu alamu. Masu sauraron mu kada da ya ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. da za su saki a gaida Hauwa Umar yanzu ga Abdulaziz Adili Turo da wasiƙun masu sauraro da suka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Yusuf M. Ramadan mai gombawa daga jihar Gombe, Najeriya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. A gaskiya mu 'yan Najeriya mu ji daɗin dakatar da batun kirkirar garfulani ba da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi muna fata manyan arewa masu wakiltar jihohin arewa za su daina gamda baki a duk abubuwan da za su kawo wa arewa ci gaba. sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga shugaban kungiyar muryar jama'a haruna muhammad katsina ya ce gwamnatin jihar katsina da ta tarayya ya kamata ku dubi jama'ar garin kartakai da ke karamar hukumar kafur da idon rahama domin har yanzu ba su san ana mulkin demokradiyya ba domin makarantu tituna ruwan sha wutar lantarki asibitoci da sauran abubuwan more rayuwa duk sai dai su gani a wasu garuruwa da fatan za ku agaza musu sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga atahiru muharabo hakimin jihar keta da ke jamhuriyar niger ya ce yau ranar 4 ga watan yuli na shekarar 2019 jamhuriyar niger za ta karbi babban taron kungiyar tarayyar afirka ya ce muna fata allah ya sa a yi wannan taro a ƙare lafiya Madalla a gaida Abdulaziz Adili Turo da wasikun masu sauraro. Kafin mu kammala shirin ga Hadiza ta dawo da labarai amma a takaice. mawaƙin jami'an majalisar ɗinkin duniya bari wutar da aka yi a daren talata da ta gabata a babban birnin ƙasar libya wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 44 wasu rahotanni ma na cewa mutane 55 ne suka mutu sama da mutane 130 kuma suka ji rauni na iya zama laifin yaƙi a wajen wata cibiyar tsare mutane a babban birnin tripoli jiya laraba waɗanda suka tsira da ransu sun ga yadda masu bincike suke tona barguzan gine-gine da suka faɗi bayan sun kwashi lokaci mai tsawo a waje ba tare da abinci ko ruwan sha ba a yau alhamis amurka ke bikin zagayowar ranar samun 'yancinta a lokacin da ake wasan harba wuta a sama da dare da ake kira fireworks da turanci iyalai da abokan arziki kuma sun tattaru don bikin ranar a fadin kasar bayan haka shugaba donald trump zai yi wani dan jawabi ga al'ummar kasar bukukuwan ranar 4 ga watan yuli na tunawa da lokacin da amurka ta ayyana samun 'yancin kai daga ingila a shekarar 1776 a babban birnin kasar wato birnin washington to masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato takwas da rabi kenan agogon ghana inda za mu dawo da wani sabon shirin yau muna so mu ji daga gare ku da yake an fara taron kungiyar haɗin kan afirka ta au a jamhuriyar niger shin wani irin muhimmin batu kuke so shugabanninku su taɓo a wannan taro sai mun ji daga gare ku yanzu a madadin hadiza kyari da ta taya ni gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta haɗa mana shirin sai kuma injiniyan mu na wannan lokaci cedric ni muhammad hafiz baballa nake cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.